dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamar sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, ko kyauta da samari ke wa 'yan mata a lokacin zance na tasiri a wani 'yan matan? albashi ya kina dan jan alaka akan kari akan kari to zaki da ke gaskiya fa idan kika hana shi wa'annan abubuwan da yake sani kiya ba za a dama da a waya na biya wa masu shi ce cewa zai tafi abuja yanzu mitin ya same su ba raɗewa wallahi a yanzu zamani ya canza idan saurayi ya zo gidanku ɗaya biyu uku a gidanku za a dinga tambayin wai ki kike zancen banza wani bai kawo miki kaza idan yau ya bata gobe ya bata jibi ya bata shi ma wani lokacin zai ce yana son wani abu a jikinta ko makamancin haka to dole ba za ta iya kin bashi ba amma kafin nan a gyara zama domin sauraron ra'ayoyin da kuka aiko mana ta shafinmu na dandalin VOA Facebook akan auren dole To bari mu fara da sakon Habib Muhammad Marafa wanda ya ce assalamu alaikum dandalin VOA. A gaskiya abin da ke sa iyaye na wa 'ya'yansu auren dole da farko akwai karancin ilimin addini da kuma na zamani sannan kuma abu na biyu shine akwai rashin sanin menene su ma'ana ba san darajar su ba na uku kuma shine wasu iyayen kuɗin duniya ne ke sa su damka su wurin kakanta domin kuɗin daular duniya sai kuma sakon DC Washington movie wanda ya ce assalamu alaikum dandalin VOA a gaskiya wasu iyayen suna kwaɗayin abin duniya ne wasu kuma zaka ji sun ce ai sun yi mata alkawarin ba da ita tun tana karama to abin faɗa nan shine iyaye a ji tsoron Allah a yi hattara a bawa yaya abin da suke nema shi kuma Abdullahi ba cewa yayi assalamu alaikum dandalin BOA abin da ya sa mutane suke wa ƴaƴansu auren dole ba wani abu bane illa su iyayen ne ba su zaɓi mazaje na kwarai. shi ko addinin musulunci ya ce ka zaɓa ma ƴaƴanku mazaje na gari muddin ba su taɓa yin aure ba sai kuma sakon Muhammad Gali Muhammad Sambajo wanda ce assalamu alaikum dandalin VOA ni ina ganin cewa akwai al'ada saboda mu Hausa Fulani musamman a zamanin da za mu ga da yawa iyaye ba sa ba yara zaɓi wajen fitar da wanda za su aura amma in sai mun cewa akwai san rai da kuma wani lokacin kwaɗayi daga wurin iyayen shi kuma dauda Idris dan kare kare cewa na farko dai wani uban yakan yi tunanin wanda ya dace da ɗiyarsa na biyu kuma wani uban kwaɗayin abin duniya ne na uku kuma wani uban yana gadara da ikon ya bata duk abin da yi masa daɗi a rai shi kuma munir b khalid khalid cewa ya assalamu alaikum dandalin joe a gaskiya iyaye sun fi mu rayuwar duniya mafi akasari auren dole ba laifin iyaye ba ne saboda su an yanzu gayu suke so gayu kuma ba naira ba na yi sai lalata tarbiyyar 'ya'yan wasu kawai suke yi shi kuma babal abdulsal kubu cewa assalamu alaikum dandalin joe a gaskiya mafi yawa daga cikin iyaye suna ma 'ya'yansu auren dole ne saboda abin duniya musamman iyaye maza ko da mijin zai basu kuɗi su dan kashe wasu bukatunsu daga baya kuma a mayar masa da ya bazawara shi kuma nahir ba da masu bilkacuwa cewa yayi wato gaskiya wasu lokutan akan samu matsala to amma gaskiya iyaye ya kamata su yi wa yaran su aure matukar sun yi bincike duk wani abu da shari'ar musulunci ta tanadar to yaran a wasu lokuta ba sa yin daidai shi ma nasiru magaji manaja cewa ya salamu alaikum daga biyo ya hausa na farko abin da ya sa wasu iyayen suke wa 'ya'yansa auren dole shine akwai karancin ilimin addini da na boko na biyu kuma akwai kwaɗayi na uku kuma akwai rashin sanin haƙƙi na 'ya'ya a kan wasu iyayen shi kuma katagun azara vanga cewa assalamu alaikum dandalin voa na ji daɗin wannan magana da kuke akan auren dole wannan abun ya faru a kaina ina neman yarinyar da aure amma sai gashi suna so su mata auren dole ita kuma ta yarda sako daga abokar magaji shi kuma malam bagubiri cewa yayi ba auren dole ne iyaye ke wa 'ya'yansu ba suna bin sunar annabi ne saboda annabi ya ce duk yarinyar da take ko da ta kai shekara goma sha biyu ta balaga kuma dama musulunci ya yarda idan yarinya ta balaga a yi mata aure ko musulmi mumini baya jayayya da maganar Allah da annabi za ku ji sauran ra'ayoyin naku da kuka aiko mana a shirinmu na gaba. To tambayar mu ta yau dama ita ce akan tasirin kyauta tsakanin samari da 'yan mata. Tana ƙara danƙon soyayya sosai tsakanin masoya. Tana ƙara danƙon soyayya amma kamar yadda wasu magabata ke cewa a da kyauta namiji zai mace kyauta ko kuma saurayi zai budura kyauta iyayenta yake ba a bata ko kuma ya aika maimakon ya bata hannu da hannu. ba ki ganin wannan eh. misali na yanzu da ake yi misali zai jawo gurɓata tarbiyya tunda misali in an yi kyautan nan ba zai zama kan buɗe hanyar yaudara ba ko wani abu mm, gaskiya yana taimakawa wurin buɗe hanyoyin yaudara da dama gaskiya. Normal kyauta da saurayi zai kawo ko yan uwansa mafi yawa ma ba saurayin ne zai kawo ba ita waccan yan uwansa ne za su kawo gidan su yarinya. Hmm. duk lokacin da ta ɗauki abin nan gaskiya yana tuna mata shi kuma ba ta sakaci da duk abin da aka ce daga hannun saurayinta ya fito ya zo wurinta gaskiya muna girmama irin wannan kyautar amma mu ma ba ma goyon bayan wacce ake bayarwa hannu da hannu wadda samari ke badawa hannu da hannu to misali yan mata da ke tambayar samari kuɗi fa gaskiya wannan gurɓatacciyar tarbiyya ce wacce za a ce bata ma samo asali a al'adun malam bahaushe ba to sauran abokan hirar mu ta yau me za ku ce game da wannan ni dai ni ma dai na ce gaskiya kyauta tana tasiri tsakanin saurayi da budurwa wanda cewar idan ba ta son ka yawan kyautar nan da kyautata mata da take yi za ta sa ka tana son ko da ba wai so da tsakani da Allah ba za ta cewar ba ta son abin da zai taba su musamman ma yan mata yanzu wanda suke ba mu kokari muke ma mu lallaba su kan mu faɗa da su eh. saboda idan kai fada da kwana biyu ka jiba a baka ba dole kai da kanka za ka nemi shiri. Wato. Kuma yadda Aliyu ma ce zamanin da a sai dai a fara toshe a waye a waye yanzu ke budurwa kuma za a iya baki abin a gida ba a san an baki ba. Iya koyewa an baki ne da kike ya ci kai duk babu yadda ba ta kasancewa tsakanin ki da iyayenki saboda yanzu iyayen mu gaskiya ba su ke yin bincike akan cewa ya ƴaƴan mu suke waye waye kawai da in kika riga kika gama secondary school kika shiga institution to kin samu ku ƴancin kai. gaske cewa friend dina wai wai sai ga yawanci ma ƴaƴan suna shigowa da iyayensu al'adar da ke kamata a ce suna cikin wannan al'adar kamar wallahi a yanzu zamani ya canza idan saurayi ya zo gidanku ɗaya biyu uku a gidanku za a dinga tambayar ki wai haka kike zancen banza wani bai kawo miki kaza ina mai ka mana ice cream din nan ai da ma shi nan ki ma sun yi irin miki wannan question din cewa ina ne ka miki ice cream kuma ku ba shi ake so a aura ba misali inda yana dan kawo kyautan nan za a yi shiri da shi ai ba ma shi din za a aura ba saboda gaskiya yawanzu samarin zamani waɗanda suke ganin za su ɗauke ki tsakani da Allah kika su kai ki gidan ki to ba su juri siya miki wani abu ba ban ji ba duk ƙarshen wata za ɗan baki ko ice cream ɗin ko maganar turare ko kayan kwalliya haka dai amma wanda ba za a aura ba insha Allah bayan kwana biyu ma za su ganshi da ɗalle da ice cream ɗin shi da waye da waye ɗin shi ya shi a hmm. tunanin shi ta ke samun ke kansan kuma cewar eh in haka ne gaskiya samari suna siyan zuciyoyinmu da haka to misali wannan kyauta da yake badawa tunda yana badawa ana karba yana badawa ana karba wata rana shi ma in yi nema bashi wani abu kina ganin za a iya hana shi ana bashi mana misali idan mutum yana kawo maka abu yana kawo maka yau da gobe kai ma zaka iya dan samun dan frame din nan haka dan flowers din nan haka dai kawai ka siya ka dan tsira gashi irin an je cafeteria din nan waye waye ba dai a zarce amma dai irin zuwa shan minti haka dai ana dan zuwa dai haka dai abin da ba a rasa ba shan minti mm, abokai ba da wannan kyautan yana gaskiya yana taka muhimmiyar rawa wurin gurɓata tarbiyya wanda da ita samarin kan yaudari 'yan mata idan yau ya bata gobe ya bata jibi ya bata shi ma wani lokacin zai ce yana son wani abu a jikinta ko makamancin haka to dole ba za ta iya kin bashi ba tun da tana son ya ci gaba da kawo mata abin duniyan da yake kawo mata ka san abin da ya sa don ya ji daɗin kwan an bata ya ce a biya shi fa lissafi <laughs> suke yi wato duk abin da ke bada yana lissafawa in an bata sai ce a biya shi da ƙarshe. Jarmai ai gara ya kawo gidan naku ya lissafa akan kuma a ce ke ya bawa hannu da hannu ya zo kuma ya ce yana buƙatar shi ma wani abin a jikinsu. Ta ga macen ba za ta dinayin ta ba da jikinta ba. Eh, sai wato tunda inda hannu da hannu ta ansa dole ta za ta biya. Amma in iyaye aka kai ma iyayen su za su maida. To sai su maida su. ta hanyoyin da ware da suke bi wajen su mata sun da dai ka san dai inda namiji yake ya kuma ciwaye yana ce mata yake yi gaskiya ba za a gane ba waye kar ta damu akwai irin magunguna magani drugs haka da ake kawowa ake bata ana cewa ba za ta gane ba to mutukar yanzu ka san yanzu ana yin makullin mota ɗan wayan nan mai tsada ko da yaushe kuɗin ki ke kamar albashi haka kina dan jin alaka akan kari akan kari to za ki ga ke gaskiya fa idan kika hana shi wa'annan abubuwan da yake sani kiya ba za a dama da ke kin yarda cewa din ba a gane ba a ganewa a gaskiya sai dai in ma ku kika aura irin tabarin zamani da suke shekara sha biyu sha uku ake musu aure shi ma daga baya idan ya je ya karatu hakan ya gani zai tunano cewa an cuce shi kin taba haɗuwa da saurayin ya taba gaya mutaka haka kenan kuku da kuku labari kika ji lokacin ana yayin zaccen likitan ita amma mun je asibiti haka dai lokacin maman mu ba ta da lafiya to sai ya zama dai asibitin nan ko da shi tunda ni ce haka irin karama ni ba na iya tafiya irin gida haka dai kamar irin nasu sauran da ya damuwa da odar cewa sauran mare dai suna nan amma ni ko da yaushe ina wada to hakan ya sa likitan nan muka saba da shi muke hira da shi sosai sosai ina tunanin kamar zai taimaki mahaifiyata da dan samu sauki a tunanina kenan to mutumin nan sai naga ya fara bullo da abubuwan da ba haka bane cewar ai idan kika yadda da ni zan siya miki zakkan zai bani abin da nake so in mai list ya lissafa min abubuwa dai da yawa na san ba zai bani ba ya ce da kullum mota da waya da dubu hamsin lokacin gaskiya da ina da wayo sai na ce mishi ni fa budurwa ce ba ba zaura ba ni a wannan dan kudin zan yi gaskiya ni ba zan yi ba sai ka kara mu yadda ka san cinikin fili aka muka ringa ciniki da shi a haka na ne wayo na tukudin shi na kyale shi bai fanshe ba wallahi bai fanshe kuma bai samu abin da yake so ba kenan gaskiya yana da kuɗi sosai sai ce na shi ya ce min yanzu ya za a yi abin da ake ina gaya wa antunmu sai na ce mata a shirin za a yi biki a gidan antunmu nan zurot in na je zan gaya mai tun da ya san gidan biki ba a damu da kina ina ina cika kwana ba sai ce min to wallahi a gabana a waya na biya wa matar shi ce cewa zai tafi abuja yanzu mitin ya same su ba daɗewa <laughs> kuma wallahi yana kano ya fito shi kenan yanzu ya za a yi shi ba matsala idan aka gama fati zan ne waya sai ma gaba ɗaya sai na kashe wayoyi na akalla ma sun dai an daɗe ba su sunna ba sun ce mishi bayan an daɗe ya riga ya gama jin haushinsa an kai irin safiya sai na kunna wayoyi na sai ce min ya aka fita ne wallahi a gurin fati daga ajiyewa da irin faruwa ka na ajiye shi aka kwashe kuma ni ban da lambar shi aka kuma ban san inda zan same shi in na je na bashi hakuri maka ci gaba tsora dan kuɗin nan ina samu akan kari kuma dan shan minti dan tafin kodin ai ban mu taɓa fita ban mu taɓa fita da niyyar shi ba ba har ba ma in ya zo inda za mu yi magana ya bani abin da bani kawai mu shiga mu taɓa fita ma dai kuma wallahi tsoho ne na dai shi wayo ne kawai Allah ya dora ni a in ya zo ya tambaye ni abin da nake so ya so kawai ya bani in koma gida shi ne kawai dama ni tuturi dama ba ina son shi ne gaskiya ni na ɗauke shi a matsayin mahaifi saboda na ga wanda ya damu da naka ko wanda yake son naka musamman ma mahaifa ya kamata ka dan kula da su